a wani mataki na samar da kwanciyar hankali a yankunan da ake fuskantar tashe-tashen hankali kungiyar head tamat ta gana da sarakan gargajiya na jihar agadis tawa da da magaran don su kawo tasu gudunmuwa manu agali shine jagoran na kungiyar ta head tamat ya bayyana abin da ya kai su ga wannan haduwa da sarakan gargajiyar su kama ma gwamnati su kama ma talakawansu su kama ma kasan nijar abin da ya shigo su ba da labari in wani ya zo sai ya je ga wani sabon addini ya kawo ai eh, ta wajen sarakuna zabewa kamata suke da labari suke kusa da talakawa kenan su ba da labari su ba da gargadi ga matasa ga mata ga talakawansu duka don a shimfida kuncin hankali a ko'ina cikin Nijar musamman jihar Zandar tawa da jihar Agadis an samu kudaje sun kai miliyar biyu da miliyon dari biyu da tara da yankai minister kyar almai luxembourg ne su ne suka da waɗannan kudade don a yi ayyuka An yi zaman ne a jagorancin ministan cigaban karkara Malam Abdumani inda ya jinjina ma wannan niyya na kungiyar ta Hertamat. Hertamat tana cikin kungiyoyi da muke ce ONG na ƙasar Nijar wanda suke aiki da doka gwamnati ta yi tsaye kuma tana da niyyar kama ma duk ONG din da ke da niyyar aiki da doka to shi ya samu ka zo don mu ba da izini sarakunan gargajiya kowa ya san ayyukan da suke yi a nan ƙasar Nijar na taimaka ma al'umma mun sake kira ne gare su aikin da suka saba yi su ci gaba da yin shi wanga proje ya ba su wuri cikakke kuma suna cikin wa'anda aka ba nauyin tahiyar da shi su ma dai sarakan gargajiyan da aka yi haduwar da su cewa suka yi za su kama yadda zaman lafiya zai tabbata a waɗannan yankuna Eh, za mu bi sau da kafa tare da mutanen hatima mu jawo hankalin samari mu jawo hankalin eh, al'umma eh, bisa kwanci hankali kwanci hankali wadda kasar mu tana bukatar ta yanzu mun san kasar mu tana kewe da kasashe da yawa wanda kana cikin tashe shi hankula sarakunan gargajiya sun dauki alkawari za su tashi gaba daya kwanfil kwalkwatar su saboda su kama don ko insha Allah za mu kama mu gwamnati za mu kama mu kungiyar don saboda wannan ta shahan kula sa za rigingimu addini sai ga cikin kasanmu sarakuna duka sun ba da goyon baya ɗari bisa dari za su taimaka da ikon Allah da kuma yarda al'umma al'umma za mu gaya musu duk abin da sun ka gani wanda ba su yarda da shi ba su gaya ma hukuma in an ka sami haka kenan an sami goyon baya ga al'umma jami'an tsaro sun sami goyon baya ga hukuma kenan wannan abubuwa in sha Allahu da addu'o'i da za a ci gaba da yi wannan abin in Allah ya sa da za a ciwo kanshi Tamar Abari muryar Amurka daga Agadez a jamhuriyar Nijar